فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون yayin da ɗan saƙonta ya zo tare da mataimakansa suna ɗauke da kyauta zuwa ga annabi Suleiman sai annabi Suleiman ya yi musu inkarin aiko da kyautar da suka yi ya ce shin za ku turo min da dukiya ne domin ku sa na kyale ku to abin da Allah ya bani na annabci da sarauta da dukiya ya fi alheri sama da abin da ya baku bari dai ku ne kuke alfahari da abin da aka baku na kayan rayuwar duniya